Daga farkon watan Nuwamban da muke ciki kawo yau, yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Nijar ya ƙaru daga mutane sha ɗaya zuwa tamanin da hudu a ƙarshen makon jiya. Lamarin da hukumomin kiwon lafiyar al'umma ke dangantawa da yanayin da ake ciki a ƙasashen waje, inda a yanzu haka annobar ke ƙara farfadowa mafarin ƙaddamar da yunkurin tsaurara matakai a filayen jiragen sama. kamar yadda sakataren ofishin ministan kiwon lafiya mamba a kwamitin yaƙi da cutar corona a bashara nau ya bayyana a taron manema labarai yanzu an ga ciwo ya kuma na aji biyu kuma ya zo da ƙarfi saboda yanzu wasu kasashe ba su ma san inda za su sa kansu ba likitocin sun cika da 'yan malati sai mutuwa suke gwamnati ta ce masu zawa ta hilin jirgi duk wanda zai zawa sai ya zo da takardar shi ta coronavirus mai nuna bai da coronavirus bayan haka nan polis za ta rike fasfarkin shi bai zuwa gidan shi da fasfarkin shi kuma in ya ta gidan shi ba za a hita daga shi sai kwana bakwai likitoci kowace sahiya sai sun je gidan mutanen nan sun gani bai da masasara bai da ciwon kai bai da wani abubuwa wanda ke kama da wani ciwo rashin mutunta ka'idodin kariya a nan cikin gida ma wani abu ne da ake ganin zai iya mayar da hannun agogo baya a yaƙi da cutar coronavirus a wannan ƙasa musamman a wannan lokaci na shigar yanayin sanyin hunturu sabili kenan mahukunta ke jan hankulan jama'a a kai shi lokacin sanyi in ya zo yana ɗauke da cutoci kamar na sheda kamar na majina kamar na masu da ciwon kai abubuwa waɗanda ke kama da ciwon coronavirus shine gwamnati ta ce mu tashi tun da wuri kahin abu ya mamaye mu suka ce in geman ɗan kai kamar wuta ka samu naka ruwa shine saboda haka na muka ce mun ga mutane suna sake kwarai a cikin wannan yaƙi da muke yi na coronavirus matakai wanda gwamnati ta ɗauka matakai wanda suka ji kama a sanya wannan takunkumi ka a yi taro da yawa a wanke hannu da sabuni ko a sanya gel a wanke hannu mutane duk sun yi watsi da wannan kuma mu gashi abu yana nan yana sauko kai yana nufo mutane a ranar 19 ga watan maris ɗin da ya gabata ne aka gano mutum na farko da ya harbu da cutar covid-19 a jamhuriyar nijar lamarin da ya sa hukumomi kafa dokar takaita zirga-zirga da cuɗanyar jama'a da rufe makarantu da wuraren ibada da na shakatawa da filayen jiragen sama da tashoshin shiga motoci kafin daga bisani a sassauta to sai dai lura da yadda yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a 'yan kwanakin nan ke ƙara cirawa sama ya sa hukumomin kiwon lafiya su mai yunkurin ƙara jan ɗamara domin tunkarar wannan matsala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger